Korintiyawa ta fari Sura tara Ni ba ni da yanci ne, ni ba manzo Yesu ba ne, ban ga Yesu Ubangijinmu ba, ku ba sakamakon aikina ba ne a cikin Ubangiji, idan ni ba manzo Yesu ga kowa ba, ni manzonsa ne gare ku don kuwa ku ne alamar shaida cewa ni manzo Ubangiji ne. Da wannan nake kare kaina a gaban waɗanda suke so su bincike ni, ashe, ba mu da iko a ba mu ci da sha, ba mu da yancin tafiya da matar mu ta aure mai bi, kamar yadda sauran manzani da ‘yan uwa Ubangiji da kuma kefa suke yi, ko kuwa dai ni da Barnabas ne kawai ya zama dole mu yi aikin ciyar da kanmu. wane ne yake aikin soja sa'an nan ya ciyar da kansa wane ne zai iya yin noma gonar inabi ya kasa cin ‘ya'yan wane ne zai iya kiwon garke ya kasa shan nonon ina fadin haka bisa ga ra'ayin mutum ne ba koyarwar musa ma ta fada haka ba don an rubuta a koyar musa cewa kada ka rufe wa saniyar noma baki a lokacin da take aikin sussuka. shanu ne kawai Allah yake kula da su, ba musamman saboda mu yake magana ba, lallai, saboda mu ne aka rubuta, ai, ya kamata mai noma da mai susuka su sa zuciyar samun rabonsu daga amfani gonan. Idan mun shuka iri na ruhu a zuciyarku, to, wani babban abu ne idan mun girbe amfaninku iri na duniya, har idan wadansu suna da damar yin haka. ashe, ba mu fi su damar yin haka ba, duk da haka ba mu yi amfani da wannan damar ba, amma mun jimre da komai a maimakon kawo abin da zai hana aikin labari mai dadi na almasihu. Ashe, ba ku sani ba, masu aiki a haikali daga wurin suke samun abincinsu, masu aiki a bagade kuma, a nan suke samun rabo daga abin da aka mika hadaya, haka yake kuma. Ubangiji ya yi umarni cewa masu aikin shelar labari nan mai daɗi za su sami abin biyan bukata ta wurin wannan aiki, amma ban yi amfani da ko ɗaya daga cikin waɗannan yanci ba, kuma ba ina rubuta wannan domin a yi mani haka ba ne, ai gara in mutu da a hana ni takama da wannan. Ko da yake ina yin aikin shelar labarin nan mai daɗi, wannan bai zai hana mini dalilin yin takama ba. gama dole ne in yi aikin, kaitona kuma idan ba na yin aikin shelar nan, da a ce domin ganin dama ta nake yi, ba sai an ba ni lada, amma da yake ba domin ganin dama nake yi ba, an ba ni amana kenan. To, menene lada ladana? Ladana shi ne, in yi wa'azi labari mai dadi, in yi shi kyauta. ba na kuma amfani da cikakken yanci na cikin aikina na shelar labarin nan, ko da yake ni ba bawan kowa ba ne, na mai da kaina bawan kowa domin in jawo mutane masu yawa, ga Yahudawa sai na zama kamar ba Yahude don in jawo Yahudawa, ga waɗanda koyarwar Musa take iko da su, sai na zama kamar wanda koyarwar take iko a kansa, ko da yake ba koyarwar take iko a kaina ba, domin in jawo waɗanda koyarwar take iko a kansu. Ga waɗanda ba sa karkashin koyarwar Musa kuwa, sai na zama kamar wanda baya karkashin koyarwar, ba wai cewa ba wata dokar Allah da take iko a kaina ba, a'a, ina karkashin dokar almasihu, domin in jawo waɗanda ba sa karkashin koyarwar Musa. ga marasa ƙarfi cikin ban gaskiya, sai na zama kamar mara ƙarfi don in jawo su, na zama kowane irin abu ga kowane irin mutane domin ko ta yaya in ceci waɗansu. Duk ina yin haka ne saboda labari mai daɗi domin in sami rabona a cikin albarkarsa. Ashe, ba ku sani ba, a wajen gasar gudu, dukan masu gudu suka yi ƙoƙari su wuce juna, amma daya ne kadai. yake samun ladan cin nasara, to, sai ku yi ta gudu yadda za ku yi nasara. ’Yan wasa sukan hori kansu a cikin kome, suna yin haka ne domin su samu ladan da yake lalacewa, amma mu kuwa ladan mu marar lalacewa ne. Saboda haka, gudu na ba na banza ba ne, dambe na kuwa ba iska nake bugu ba. amma ina horon jikina na mai da shi bawana domin kada bayan da na yi wa waɗansu wa'azi ni kaina a hana ni samun ladancin nasara.